بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يفل يبرغن بكراته مني الحق المبين في أحاديث الرسول al’amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha muhammadu kabir Buna, abdullah al-qanawi hafizahullah ta'ala ya naki juzi a to yi dama ko juzi ya tsohonci ngai juzi ya izoba mini littafi na man kayi ko hadisi na sha ta ya tafi bakowar wadanda su kuru da alkhairi suna gona su ku alkhairin mai bini yanakin babu amri wulatil umur bin rifki biri ayahun babu ne ba zayetiyan tishiji wulatil umur wulat wujamu wali wali ugayi tishi zai da al'amari zawon gijiye Aga ga waliyul amr ugayi tishi ke gaba na ba na ugayi waliyul amr ya da cijin waliyul amr ya nigeria bai ni ciziyo muhammadu buhari ya samu ni mai fi ba ku wani ya saudi ba ni salman wadawa waliyul amr zai lamari da goma na ugayi kwamitishin bugu alwali eh alwali jam'i wulat wulat ko ga ulul amri zai ja al'amari da buwa gana su kuka ya mitu su ko ya tutuci wa ulil amri min ku zai ja al'amari da buwa zai je ji zawon yi jagora al'umuru wani ya amuru da wani babu ne ba zai ti foro na shari'a ji tishi zai ji shi musulmi ji ti da nan doro kin doro na abisi dana na jeja foro ya tiya ga ji sauki ya zai ji aya ayahu ya zai ji bayana arra'iyya jamuwi ri'aya ra'iyya ugai zaji jau ra'aya ti jamu wọ́n fi gan tíṣì rí gan gan gbogbo tíṣì ń dọ̀rọ̀ jíjí hàn wọ́n dẹ̀jẹ̀ máa ń ṣe bí sáwùkí káyí bàbá mọ́ jí bolóbolo bí ayé hadisi ń na ń hadisi yanka kanca ta alamar wuce hungayi an abi ya'la makal bin yasar radiyallahu Sami qala سمعت رسول الله صلى wa عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه قاتلنا لا يدفع ذو الشباب بيتشو daga ba abu ya lankuni yi da wani ainihin sunuwi ma kalege ya sa su kube bayu yi wugan sami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ya kulu wani ga gama min abdin a je wuja yassar illahu na toci ga Ra'ayya. zai ji daya na ladan karkashi wana za shi shi a je wuji na toci ga yadda ya jama'i wuji da gubana ya mutu yau mai mutu wuce biya tufana tutube yuna lokaci jeliyu shi bi da tuba na wahuwa ga shiru matutu ta tiya ayin cijiyar ni yi za ji wujo zai ji wani shi tina ra'i ngai zai da zai na ra'iyya ngai zai ji wani da yana galangawo wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya wani kaba waje tsuwa nga yi mito wade yi miji wade gizi na yi fi karkashi wa wani wasu a jira'in ga illa harrama Allah wa alaihi aljanna sai to ci ga aljanna lakan hadisin na mutafaq wa alaihi misal albuhari bai muslim abu ya ce zutungo ke ga yawa tishin doro na ga na ya jama'a yi miji gina fondoro na tutu abeyu ta ti bojin wucin maji tuba na ga shun wafe zai ja ayinci na bina kuma ya ta yau da guban ga yau da ba zai ga gisho jejjebe wangi ubo ke baya za wangi ji wala borowa to ci ga aljanna na laka wuce wuce wale halaka ne sultani ala alatiya ma ne a da ga yi zadi aljanna mulki wajen amfani ba a mai wa muso wayi ne bu zalun ku ni je wani hannun mai yawa mai wato latubi wani waje da addi na zan da ta ka ma ta dai na jin wani ngala to zai fata da ke na to zai ke ne wato ya mulki na nan ga wa mulki to na gangami wana don wa mulke bude wani da bude ga to ga indoro ga je wani kawo ya dede na ji zawon gi alaka na zawon gi saci to musu ko zandoro wa hadisin na wa kudu da wa chairman member councilor senator wani gwako an shige ji fibo zaguke zo ge fibo zaguke to amana zaguke alawo da yuga allotun walo عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا ألا هم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكك عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فابفق به rawahu muslim sana aisha annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ga fi baiti hada katan wani katan mu ga ganna sho kiu ga allahumma ga ya wato ci man waliya min amri ummati shay'an zandoro na waga alamar ya aluma jiladan gona awata ga washi tiwa ya zaji ndo ci ishe an shay'an ndo ci gada go so yi mulki wadda shabu yi wa fi hakimi ya zaji shabu ji ko su yin kpa ko mai unguwa na gaya gwani da ko ga mai unguwa da rayuwa ni ko ebo canji ne dia bona to zai ji Allah ya nina ga goya kidan alega da amfani ko ngo tere ndo ga je ga o competition la lo e wuce kawaye na zando wale a lalata gwana e wode ge da la be wuce ga da kima ba ne ga da kima tata za guki wuza le amma wala ta cuna ngole ga zandoro ga yawa e, gato zandoro na ga lamarin alamarin alumamin jiladan gona fashaka alaihim na ugwa ga alamarin ndochi ke ga oyo director oyo principal oyo pamsec oyo commissioner ngo ga alamarin zan doci de da gogo minister ngo kapa mulkin ndochi ga ala yo na wadan jama'an ndochi yana tishi research fmc general hospital ngo le pata alamarin wo zai shi ti ba gona tisha yo ina mafi karkashin mu headmaster ya zai fi karkashin provost rector kpata ya zai fi karkashin ogo su jiga zai za yi su ko yi gaba da kawai yana re ekpo ndoro na aga da ogwai da na ndochina ga nabi muhammadu ya ga sallallahu alaihi wasallam man waliya min amri ummati shay'an aga yan doci la da ogo ga washi aluma mi fashaqa fa shaqqa alaihim wati baba a wasakata a allowance fi kata gratuity ji wanda pension board dole da na bi na kuke da wani bai bai yi ba ba aluma shi nan iza retire pension biya gratuity biya ya guta ya guni so da mini bata ya funi commissioner finance oil ya grika ndoro da ga yi wani wadda tibi na kuma zai fi karkashin wani annabi muhammadu ya wala labari ga addu'a mu gayi fashkuk alayhi so ko yi baba mu so ken wa yi baba lu bana yi karkashi mu bana lecture awayo ne? e ko ga la wa e bona ngai zai ga wa ne a ti bi na ku yi baba da zai shi an da na wa de maka waman waliya min amri ummati shay'an zandoro na maga al'amarin da ci ladago min al'amarin al'umma min shawana farafaka bin yawo la shi ti ya jaman da ci e ti tun da cho farafaka ji saukiya wace wato saya ci guya farfuk bi so ko guya shi wuce ji saukiya wuso galibule bayi bayi jeli ubo rawahu hadisi ma muslim kamfani aladan wai daya ta ne misali ne zandoro da ne shi kishi da nauna na ci tubu hadisin na ci je ne bukatu zai fi da ba zai wa na doka da bu e tuna da wani kawo luwa gbaka tuwa kawo ji kaza kawo ji kaza kawo betu ba kawon bewon lotuwa doka da na yadarci usulu wo lule yuba zai je tun na kayi da adana zai je ji kaza fito na kaza da na awa waya ji kaza a da no ne ka musu abin lotun na jaci waya wa ga wa mutu na kwa amma ka kawai in fashar da ciza mutu lotte ja ebo na mbu na wai dena a ka petition ya ci wa mitu waje bincike o mai tishi director a dai kayi da o bai godayo sai wutan bare bu mai ya in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana da ba wani da mini uzuri ya tishi jawabi zai yi tsoba wani daga yin na zabanin musu a yi na mu. mai ya wuji bincike kila na wasu jan a cika ya tuwa ne mai bai yi wunji muga wa ji muga kokari a da fashe ratu wun lotu mai labari ga wani ya kuma yi ne na da ya gwana ya tsaye da shi bai wakarayi oge shitina oge shitina ibuna za wangi ya wa shi doji en yi doji e ya za a yi mutu na jewa na kutu ibe kira ci ne su ko wa yi fetishi wangi ji wa yi fetishi na je debuye da ya guya zai jafi karkashi bana عن عائذ بن an رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله ziyad fa فقال lahu أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرئاه الخطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه فقبا آي بيجي أمره رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد بن زياد ga gada ba ubaidullah ya gizu ya da fondoci sahaba na igari da ya gina amro amruna ubaidullah bin ziyad da ila illallah rote ruji tishi ta kufa ubaidullah bin ziyad ga ta kufa lokacin na na awa da sai ne ya na mai muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya gabana na ya tsuru yazidu labita bukanga da mu fakala lahu sahaban na gada buwa nan ga ai bunayya mana ai bi mana ya bunayya mana wala wala ya waje min inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani ji tishi gamba mi wu gbogbo wa da ta min wata kowa zai mafi gitishi to kwa a wawa wa walo olu ke obi إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وانا تتسوك صلى الله عليه وسلم فيك لا إن شر الرعائي على قطمع زي الجنسة دي بيقامني الرعايون ويجمو رعائي دي فهمتكو رعايا ويجمو رعية رعين mutu zai shi tina jamu yi kiyan ra'a ngana da yi sun da cin ga arda'a zai je kada ba shi zane a biya fi zai da fe tu mai wuce kwaji da cikin gudu na yi wuyo zando ne shi tina ga ke zai kaza yi na ga obi boro ne kada ba na ne ya ni ga yau dai isa wangi shi sawa yadda boro mai dabba shi ga wale zai ji zade daga ne ya ci shi jona ne ya ji fahimta ko a gai ma jo. zai zai alhutama allazi ne ya kuzo na haƙa na kaharan wa zulman zai je gwa ake zawon gida ya ciya bina kona an san zawon gida ke wani wa wani babu hula ube hula ube a wato hula sai na mawala ya wani azamu da aka da police station ko babu laifi a ga san Allah ba a ciwo ta nga mana ya zamu wai wai mana ya kaza daina babu to laifi a fiye mi labari ya lecturer da fiye mi labari tsohon ya zandoci na dai sim card lanin sim card nga wula shala da wayo za wuce gun katajiko sim card wujo gbani sim card na na ayyuan sefi ko mai tunde da halu azawu an sefi ugwa sim card ce a wusile la ce lotun da ji bincike shi yiwu na sugun fe ke la nan bayan sim card wuce haya zawon so ko tetun de na zai je wa sun ka da na yana lo da an sai tu sai na ko ma yi an sai tu a ga mu ko zo wa ne ga sai su kwabo kacha ai tun de na zan na lo kwa lo be zai mu sun ka da na ga ga ga sai su kwali mu ga ni kan ga wani ga ko adere anseti lawun dada kata shi ko bo na bogo ti anseti na wa go shinare an sai na je wa kun kwakwakwakwa da nan ga ce ga dai tracking na zai ga yi an na an sai bi fi wo zai ga wuyi na a ta lotun juna daga de zai ji amfani biyu na bandoro wa gona a wuce jin ba na an sai bi kaga sim card wace ya wade gaga sim card ga ci lada an sai tin nan bai zai ji amfani biyu na da na zude ba shi gaba ke tuba gaza ne

kawai saitin dubu uku dubu biyar gaganya dubu ishirin na kuyawa dubu goma na rai wallahi wani alkhairi ga musamman wace zai wuna gano zuwa yi zai wai jihar kabe yi wata yi za gaskiya yanar wuce gan wawaro shi wannan kuyawa ga wuce yau ga wata yi ci za gaskiya ma'an zai tun da ci na jiyoyi benin iza da yi focin ya yi zane takwa bu an nuwa ya ko naira ga ya zaɓe shi jau an ya 35,000 mata ba mu mu ci gama ya gada kasa da lan nuwa bai bai e canji na da li nuwa bai bai gina shi na an yi awa ba wudda na da kagi yi fe lo shi matsalaci isha jan a cai na nusa mu fe cigi injin wani wasu an set 35,000 to bosu ko zanna naira ne bai lancet ya yi cumi ga nura ranar kiwo to ya gama da jiri lancet ne ma da cike ya zai lancet shi ya kun latuna ya kara ya tunci da hatsari a ta mota shi ya kun da hatsari sai ya mi labari ya giza wuce shi waya mai kijan a yi gyawa mota ta bi kunyawa

mashin da ya ci ya e mashin da wuce ba da gauda ku su kwanki wumi annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna shirra ri'ayi al-khutama zai biye ga mini zai je shi za wangi je tina wa gai zai je gwaki za wangi je tina zalunci wannan bugu fa iyyaka an takuna minhum meji wa gamba wa ubaidullah e me jogan ba ga fe da tace mu ga lugo wa da taciya zai je ci za wangi na kuna ma bugo man je wati shi lo da jagiya da jagan ba mu fili bai ko guja متفق عليه حديث البخاري ومسلم باب الوالي العادل باب ne ba zai tiyan tishi na izadalci nan عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبجدونهم ويبجدونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم قولوا تصلون عليهم تدعون لهم أفيجي مالك سوچو بيبويو يوغا غو وانا تجي سكو صلى الله عليه وسلم فيغا غام khiyaru a immatikun ye leze ji da alkhairi gani ne ya ci shi jaune za ta ci ji za alkhairi ji ta ce zai je shi ya ci na a immatun yi jamu ya imam amma ga imama ni wala imam ne je jagora yi jele na mala imam ne shi ya zai ci ga adini wani manko wani ga zanne ji gai shi ce daga liman sai etu ba nan a ga iti sha al'umma da wadda ba su wayi man a gafe wali man n ga iti o wọn yi gan ìṣe ọlábí o fẹ́ ló bá tún yẹn pa liman ga dabe zai tuyo ya tsugo mai hukwa ga sabu ne. ko ti shi dabe a gan wake liman a ga shi ciwo

ya je boyayya tsuyi mutum mai je boyayya yi wani kpai bai alkhairi to mai jiki ya kpu bai alkhairi to ti shi wa gida wani amma ya wu waya ko mai waye ya wawa uzuri ci bu watu salluna alaihim ya ba duwa ya tishi naji wa yi salluna alaikum a so tishi naji mai ba duwa ya yi tishi wa gidi na وشرار أئمتكم الذين تبغدونه ويبغدونكم غو شرار أئمتكم يملي تشديديه غاي الذين تبغدونهم نجي نبنا ويبغدونكم أتومي نيفنا وتلعنونهم ويلعنونكم وتلعنونهم ya bula na ta wa yal anunakun a su mai bula na ta a'a maimako aduwa tsara ya bufe wajen maimako boye nan bu a shaga daga da yabo to annabi gan ci shi da daji na wani

ma aqamu fikum as-salat adiga sallah ku jikin e shi yazo je sallah ko ya ji sallah gani be yin man jilla e shi ji sallah to ma ja da sallah je go la ma aqamu fikum as-salat ni ji da ne ya zo to ana ne ya lami tu ga ana aga wangi ya tu aga ga ji wangi ya ji ma aqamu fikum as-salat adiga sallah ku jikin zata ta ce bula hadisin na ya imam muslim ta ake da riwayan da cina bai tiye kibo a daga lotube littafi sokwai a daga jikin lotube littafi sokwai to man jiga shiga ya aga lotube littafi sokwai da kiyan da yan aga sallah kogi kini ne

a lotun alamito a manya so gan na je lotu be kurayi na ko disi <laughs> ne lotu be kurayi na ko kuranga mutu ya lotun ga yin ce zo ga wani da addini ba ita kuranga ga aji a wago gune a gan kuranga ga so ko dai sunnan ne kuranu hmm? ga ga aji kuranu kaga ya zoci ne da ba hukunci bai doka so koya na je kafira fahimta sahaba shiga da wani tiyaya wuce bu kuran gaga nufe ci ibo miyo ga wasu gama na zuci ga wasu jira lami tunani ibo na gama na wasu da wasu na yawa ga ya ibo na yawa kuranu ba wai zuna waga ya gaga kinu fe ci jau a gama na zuta soci aya jin fasara aya mai kai Kiso ko ga wai zai zo gaba na addini wani eh ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا زيغا تيتيو بنكو كون زي زونغا ولا دا ديني سوشو غايا نا تشتينو كتشيو نا اغا منزو كو جاهليو ينو ni تو بيني ta? haya na cin tinu feci wani a gama na zunta haya na ya wuna yi kayan maganin feci wabe zocin na jin ga zai ji constitution ya wuta na yana yau ebo na a gama ga ga kur'anu abin yi gaja yi titacen abin yi gaja amma kici wani gawaye ganyen kur'anu ce sun gama na gun kur'anu wani wata ya tsari na daga mana sun daga adini wani sokula abokin ba mai shirku ne su kula boke ba gamana wa an ta kolo alallahi ma la ta lamu e ga daidai wani a gamana sun da adini ka ga waza yi musulunci man ne sun gamana ta sokuna kai waza musulunci mu ne ga ya su gomi ga wuwa ake sokoya yana sara gaba bata ngama teyo ngama ya gumi aji shawara minti da yana loja bebe yana a lotun biyu a ga yin sokwa a yi jan ma mai yau da to ga ga yin sokwa ga a yi jan lole ga asali ba so fi ga constitution na yi lobe yi na kendo soko gana da wana cha gama na zu ga doka na jabe ben yi da na kendo ewu ji su gama na da lita ta taura wana a ha e cin da ci je ba ci ga ci ga soko ga na wana zuya je ma ya ce na da na annabi ci bi da ci sha ga me gume tsoci na tsoye je ta hadde ci da cewa na ta ru idan ta fe mu ti sha ci ga a to ta jin no a to ji ba to ngo le a fi a tare e bona yesu ko ga ya uja ili no amma ya ji constitution ji e ji house je ga yesu ko a ya randoro to ga ya gwada be ga qur'ani ya ya gwada be be ga littafin injila ya bible ha son zuciya ji be ya ji amma kici wani gawai ga gaso ko ce sun gaba na ta soko na na soko ga na wagan na soko ga na wake ya ce soko le ba soko ga sun na wuje dokun walillahi la asma wal husna fadawu biya wa maganni wuri wa maji tuba har bai gina ya to ga tsare wa biye ga yake constitution ja wallahi tsare wa biye ga sai dai waje tuba kan ga wofu daga dede na shi wa gafi adini wani jahili cagwas sun ile gaba wa wani so ko ya yi fahimta wangi so kila gabe ma a kamo fi kuma salat ya gya wa riji na na tsawa lobe ina tsage lotu be giya da shari'a so kai kan ga ya lami to So anabi muhammadu ji shara yin tishi na jabe je na lotu be litafi so to suma nga kiyo yela me to a ga ga iza iza dede za mu je lotu ga so kwe nan ga la yu ga za a na ga tishi ji za guru ayo za a yau, yela me to a daga ji sallah ne buhari ji sallah etu ye ji sallah etu musulmi ji sallah kamar kafira no le ga ke a ce annabi muhammadu le ba sallallahu alaihi wasallam من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا يا نبي محمد muhammadu الله عنه ya ويجي wani ji sallah irin ne ya ji na wani je wa alqibla irin ne ya je na wani ta to akida wajja wai ke ga wani da addini zanna maga musa yi zato so jahili sawa yau. a ga mana ya da adini mu ma zan doro ta adini nabi yana jin da bai da waya sai da waje tuba ya wuru wuru bai fuya ga nashi wa gare ni na cin cibi bai gan nashi wai zai zai zai da wasu matu da kwata lokun adini abuji da kwata wufe adini su kutu bai shirin عن عياد بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو حيال رواه مسلم من دا من يا من نيتشي نجيتشي نجواني babu foguni ne launa ko ga yi gifi ba abu na jiga man na wuya ni ji fi adini wa biya kida da dai na a ga wani gaga wuce ba gogo wai wa bayani ti ga wuce a ga wa zuwa gaga da wuce biya mi ga yi ga kayi da musulunci mai giya sharati ya zai gaga da dai gun adini wana wuce wuce wula bayani wuce qur'anu ga illal na tabu wa aslahu wa bayyanu E eh daidai na wai lobe yin le na kawo lobe yin galu kwasa wani yawo mana eh bo zai je lobe yin na a gangani bai akida daidai musu kuma ya ga ga kokari wa zuma tu fenti wai za akida mushi har bai yi mai ga wani dalilin ne ga to ibn qayyim wa bayani gume yayi litafi uddatu sabirina kiuga ganni ni sharati to mai adini likwatan wa da litafi da ga yayi sharati bai yi zai lobi da yana sun ga ta ji bayani gai na jin gale na mujin hacha wuce ji bayani ya tiya su doye na gale na ki su domi ya wuji goguni mujia ki su doye gaye su ji ci buhari da kafira ya bai ji siyasa ji demokrasi a aja ya ba ka'ida musulunci eh ya ga kafira soko da sunna niki su don sunna soko gani dole sai bayanin na jiga tiya dalla dalla kan ga waje tuba kanga waje tuba ibn qayyim al-jawziyya dika tun ci ko ibn taymiyyah gan na gai sharafiya zai yi zai lobidiya na ibn bidiya na ku fa na yifi biyan da na wana na ga gona gona gwana ke wada ci na ji ma su fi akida da na wana ne to ngo le ga danja ke da wana be gindo ci ya su fi akida da ka ngo le kara doko na wana ko dole wa ciki soko ya zai su te da na wala wa no a dagwa so kiyama wallahi tallahi akida bidiya da hatsari ne ya na zai ji lami to na afi hatsari amma yau ya kiyama yau ya kiyama kin da aya qur'anu hubuna ya shafe wa gwashin dojo mugowa ba cin mai je ci be mananci a ga dojo da bai damuwa zan da cabe a gai na jin gale na wugato wale ga zai je jin raddina a gagwafa a gai in gai ga yi zan ba mu shi ya ga shiki to ko ce ga inda damu ya dan bidiyo jama tutu nan kwe kana dan wa ga wa ciyen na ki a ji faru a gai shiki daraja ma dakin babu zai ji mai jin raddina a ga je hujja ta ce zai je tun zuma ya gaba nan gato yaso wani lokaci na mini man na jirgin zawon jilo a kida da deja abu na jituba na wato ga yi katauji a ga wasu a ga wuce ai wani zai fesuwa a labari waga a tuba jiga a kida na gya a wa ga yi wuce a gabe zandoro ya ai wasu yana fesuwa na da wuce kiyewa gini yayi yau e zagaji kiyewa iza ganye daidai wuzo zayin cibore musamman gajen mako ya kani kaugare ya layi gabi ci cibon wuta wuzo adde zai ji adde misha mu ci koji a fedu bayan ya fahimta musulunci jan amana jama'a ji adde zumu guda nan bayan ga ya giyon ga shi bayan ga ya dai ciwon na jiga ga bayan ga ga ake man mu ci kondo Mauritania a ga ya ko sunna na jiga ya kore ya na biga da wani wani bi sahaba ji na qur'anu ga ji na wani amma jama'atu sunai ke zuma yi wadana ke ajiji na yi gaji mai ya ko na wani ke ga jama'a da su gana ga kafi kafi wa gawai shi ti jama'a na yi bai ilimi wangire ka ce wadai ku zai da janaka wallahi tallahi su kuji sauki ni zai ga ga abuja wani gara zan zaki aya in ya nuwa yi faito su ma ji zuma a shi wani a shi abuja zanna wani ala akida da dejin a mu fetto ba akida na bi muhammadu cina sallallahu alaihi wasallam iran ci mu lako mu ji kini wuya ah, ya dawo gwa beyu ni abu da yake tayo ile ga ba wutu labe a sashi a tutu fa akida ubu soko ya zaki tuba ji sai mai kwe ni pate ebo na jahili jamaa gawa wa man kici da jamaa man kici da lato na jahili wa yin zanen kawaye biye wo yi jamaa na wo de bukatu ne wule mai zanen ga yi jibe man shi ba jahili de tsohon gaskiya tsohon gaskiya ba jahili yi jamaa amma zuji jamaa ya lafiya gaskiya ya dalili ya qur'anu bi sunna kisa ko gonki na bigon babu ya ce ziyo ya ce man kirki yau su kwa yi da ta can abu tun na gayi gurgudun ta ebu ila babu ne gumi zuni an iyari bi ne imar radiyallahu an wukar samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kuhu alul jannati salasatunu ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم daga baƙiya da ya gaya himarar sako bai bayuyu gangan wani tuyi sako sallallahu alaihi wasallam ga adul jannati salatatun ya gimi aljannati sati ci guta a sultani muqsitun muwaffaqun ga zandoro na mulki da bayina kago da bayina mu situ ci zadarci na muwaffaqun su ko ci uji kwadin ibe tunguri na gina aljanna da wana wai shiti wai jadalci wai guru wa rajulun rahim a ci a gaza ba gina ya diye gunza wangi shi na rakai kulkal mu ci daya ma ya kulle kulli zai kurba dabu ya dangin doro zatsun ban doro muslim ganbe musulmin doro wai baba zan da wa muta muta'affifun a caga zana mini wa a fi zalilici ke tun sakpa ji na egan sakpa ya tun sakpa wa a diwu duniya a fifu da wani allah akubar muta'affifun ismu fa'il ga mutu awwa daga ta ta'affafa zalilici wali boji hubo mu'amadu wujo ta ne ma na niga to afifun muta afifun zamini nwa afi zalilici na afi zakirki na zai su zai tsoci na zo iyali ci zabayan iyali jina wani gyara ma wani lotu sapa wani ga sapa zanen jirgin ya aljanna jina wani agon gan jirgi na aljanna shi yi tun yi jau da jiza na shi a hadisi ma muslim so kwa fi a cika gbogbo ya zula ya zulu fi za a gafa na wuje bawa teacher a gafa lecturer a gafa eto a gafa wani a gafa director a o commissioner a o kwata wuje sai faza guruja oga ce tishi a fi zai dagbo ya zawa jiri na to dangi waje ma zan da cewa ta yi mi wuga gidi wuga yi baba bu wa zuji ma wa zuji mi wuga yi ba yi ma ga zan dore e gi le yo ya yi mi le le yo ya na ji boji wanja usi be kiya cinin عن عبد abdullahi bin am bin عاص رضي الله عنهما ma قال رسول الله صلى الله إن ya عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وعليهم وما غلوا وما ولوا عبد الله يجي أمر يجي أسكو ببيويو تونسة بابو أغام gaci sako sallallahu alaihi wasallam ga innal muqsitina inda Allah wale zadarci je ba tsoco a ga fitatin alama na biri min jamu mimbar a ta fito faki ya mai min nur mimbar ya haske ji a caga a fita tubo zai mai almuksiti nan na jonga allazi na ya ɗilu na fi hukmihi zai je jadarce ba hukunci haja wani an bega ji zawangi hukunci jajen adalci ya cin daga zanen yami ko na diwo biya min na diwo biya mi ya na wami cin na wami cha ya a a aja ja adalci wani ngo ke guda mini ne kan ti shi adalci jin zanna idan gimi zanna nga mai da amfani ho a tuzu ma kawai iza dede wa alihim a ti gaga ya ja adalci bi zamiya shi gada yi mijo gada gijo gada dangi ajo ko ma wallu bai na shi dan gwabo yin al'umma musulmi shi nan ajajen adalci nan lamarin doro bai na jagoro da goda da na shi layi da nan hadisu ne imam muslim gurgudu ne ganin social barkunan bai ga cibici na su rufa gan bai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka a cikin